saka mai wuya. Wannan damagun ina zo waɗanda ke zage shi a cikin jam'iyya. Wannan damagun shi ne ya bi tiku ya bi wazirin Adama duk inda ya taka kafarsa a cikin kotu har aka yi hukunci har zuwa kotun koli waɗannan mutane da ke zage shi suna ina. Ta yaya za a yi mutum ku yaƙi da shi ya yaƙe ku ya rusa ku ya lalata ku kuma gobe ku sake shi ne za ku zauna da shi kuma again yana nuna maku hanyar da za ku bi ku yi nasara weekend nan kowa san abun da yi apc ma bata yaƙi pdp yadda wike yaƙi pdp duk abun da ya yi a zaben 2023 kungila ce akwai ire-iren wikenmu da yawa cikin jam'iyyar pdp waɗanda suka taka muhimmiyar ruwa rawa wajen haɗuwar pdp a jihohinsu a takarar gwamna ko a takarar sanatoci ko a takarar shugaban ƙasa jama'a assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sado mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke idan Allah ya kai mu rana wato muna so mu taɓa muhawara game da gagarumin taron makaranta alkur'ani nan da aka ce za a yi Abuja amma yau za mu tsaya kan rikicin cikin gida na jam'iyyar pdp ce wacce a yanzu akwai alamun cewa gungun mutanen da ke goyon bayan ministan abuja nyosun wike suna neman su samu baraka a cikinsu bayan da gungun gwamnonin pdp baki ɗayansu ciki har da gwamnan jihar oyo ishe makinde da kuma na bauchi bala muhammad kauran bauchin suka ɗauki ragamar jan wannan jam'iyya ɗin ta pdp a wajen taron da suka yi ranar juma'a da ta wuce a asaba ta jihar delta ne wannan gwamnoni din suka fito bayyana jama'a suka bayyana cikakken goyon bayan su ga ambasada iliya da magun da kuma sunday ode okoye a matsayin shugaba da kuma babban sakataren jam'iyya din na kasa baki daya a wajen zaman farko da suka yi na taron su na wata-wata kenan. Sunana ambasada Umar Iliya da Magum. To mu jam'iyyar PDP an san mu da ƙa'idodi da kuma sanin ya kamata. A duk wani ihu da ake yi mun sani mutane ne daga gefe wanda suke so su kawo mana rudani. Saboda ai riko nake yi kuma circumstances ne kawo ne nake yin riko. A duk lokacin da aka ce yau wannan abu ya koma inda ya kamata ya koma ni ba da haku kuma mun riga mun ce mun ja layi babu wani yanzu warafe-warafe kuma kowa ɗan jam'iyya ne amma kuma nan gaba ba za mu yarda da sakaci a wajen eh, al'amari na jam'iyyar. To shi McKinley ɗin da kuma sauran gwamnonin ɗin wanda a da suke tare da shi wuke yanzu ga alama sun fara janye jikinsu suna neman su kulla zumunci da dangantaka da su sauran gononin da ke adawa da wuke din wanda wannan ana jin zai rage tasirin shi wuke na kokarin da yake na kwace jam'iyyar pdp daga hannun wanda take hannunsa a yanzu din to sai ya kenan bari mu ji ra'ayin wasu 'yan pdp kafin mu shiga muhawarar mu yau sunana haruna aliyu ningi ah, ni ne mawallafin jam'iyyar pdp na farko da aka yi amfani da wa'insa musamman a arewa wajen tallata jam'iyyar pdp wannan takaddamar mun hango ta mun san za a zo gurin ba zai yiwu a ce jemage ya shugabanci dabbobi ko kuma ya shugabanci tsuntsaye ba shi wike mata maza ne ba mu san matsayinsa ba dan pdp ne ko dan apc ne ba saboda mu saba samun irin wannan ba a tarihin dimokuraɗiyyar najeriya to haka ne to yanzu ga ci gaban muhawarar da wakilin na abuja nasiru adamu hikaya ya shirya mana tsakanin yusuf jingyaɗi da kuma yusuf musa ardo kan makomar wannan jam'iyya ta pdp ni abin da nake son mu fahimta shine mu zauna muna yi ma juna takin uh, uh, dugadugai muna cin zarafin juna a jam'iyyar pdp ba shi ne zai ceto al'ummar najeriya ba domin yanzu jam'iyyar pdp ta kasance ita kawai ce a yanayin da za ta iya in an samu haɗin kai amma muddin ba a samu ba yadda waɗannan jam'iyyun na najeriya saura suke wargaje haka za a ci gaba sannan maganar cewar bangaren da magun ko ɓangaren yayari a pdp ba bangare jam'iyya ɗaya ce kuma wannan zargin shi ne gwamnan jihar Bauchi kamar yadda faɗa ya ce a daina wani zargi a daina dakatar su da wani kowa ya koma bisa matsayinsa su waɗanda aka ce an dakatar suwa su koma a matsayinsu shi national treasurer uh, yari ya koma matsayin shi National Treasurer. da magun ya ci gaba da zama a matsayin shugaban riko na wucin gadi har lokacin da an ka kawo fa'ida an ka kawo matsala Ma sauraro ana ci gaba da sauraron shi wannan shiri na tsaka mai wuya na sashin Hausa na muryar Amurka inda muke tare da malamai babban jami'in labaru na ofishin shugaban jam'iyyar PDP Alhaji Yusuf Dingyadi da kuma ɗaya daga daraktocin kamfen na jam'iyyar na zaɓen shugaban ƙasa Yusuf Musa Ardo. a mai sun bari mu shiga ma bari mu ma koma cikin ma maganganun ma sosai waɗanda ake labari cewa jam'iyyar pdp ta rabu ne tsakanin magoya bayan dan takarar jam'iyyar na shugaban ƙasa atiku abubakar wazirin adamawa da kuma tsohon gwamnan jihar rivers nelson wuke inda ake zargin ɓangare ɗaya na jam'iyyar wato bangare ɗaya na mara baya ne na tallata asiran jam'iyyar pdp ga 'yan jam'iyyar apc wato mutanen Nelson Wuke har yau aka kasa dakatar da Wuke duk da ya yaƙi jam'iyyar a zaben 2023 me zaka ce kan wannan wannan babban abun bakin ciki ne kuma wannan gazawa ne a shugabanci wannan kuma babban matsala ne wanda ta lalata nasarori da ci gaba har tana sa mutane masoya PDP na Allah wanda suna son su PDP a zuciyarsu sun fara zama suna zama kamar wato gwiwan suna sanyi domin ga waɗanda suke haƙƙin shugabanci na hannun sun zama maciya amana ta yaya za a yi mutum ku yaƙi da shi ya yaƙe ku ya rusha ku ya lalata ku kuma gobe ku sake shi ne za ku zauna da shi kuma again yana nuna maku hanyar da za ku bi ku yi nasara weekend nan kowa san abun da yi nashi ya wuce magana antipati in ana magana antipati antipati ma wasa ne wannan shi apc ma bata yaƙi pdp yadda wike yaƙi pdp daga ƙarshe aka wayi gari yau wike gashi nan a cikin gwamnatin apc kowa ya tabbatar da cewar duk abun da ya yi a zaɓen 2023 kungila ce ya je ya yi abun da ya yi ya yi ma apc aiki ya apc ta samu mulki ya lalata pdp ya lalata ƙuri'an pdp kuma duka wannan sakaci ne na shugabanci yau an wayi gari wannan sakacin maimakin an faɗi zaɓe ko ko an karɓi zaɓe hannunmu a zo a zauna a ce to shikenan suwaye a naɗa disciplinary committee a duba suwaye suka hassasa wannan matsalan a ladabtar da su wanda ya kamata a kore su a kore su wanda ya kamata a kai su kara a kai su kara don sun ci amanan fati sun ci amanan amanan da aka basu don haka ba a yi haka ba sai aka bari wikin nan ya je ya karbi mulki mukami a jam'iyyar apc minista ne na wannan gwamnati mai ci wai har pdp za ta kira shi zama a zo a yi taro yana cikin manyan jam'iyya yana da faɗa aji har yana da karfin da ra'ayinsa za ta danne ra'ayin duk wanda ke jam'iyyar wani zama da aka yi a baya wanda aka ba ma dama ya ci gaba da da shugabanci ra'ayin wiki aka bi a wannan gaba ɗayan WC da aka yi wannan ba abun bakin ciki bane wannan gazawa ne ba haka muka san PDP da muka sani ba don haka wannan ina gaya ma duk wani babba da yake da yake a PDP in dai da gaske muke yi a matsayin jam'iyya ana so a karɓi mulki a hannun apc ko yaushe ma ake so a karɓa to lalle ne sai mun canja daga wannan tsarin wanda ya yi kirki wanda ya abun kirki a yaba masa wanda ya yi kuskure ko ko ya ci amanan fati a kalli tsaban idonsa a gaya masa ya ci amana kuma a naɗa kwamitin ladabtarwa a ladabtar da shi wanda ya kama a kai shi kotu a kai shi kotu kamar wiki kamata ya jam'iyyar pdp ta kai shi kotu domin ya ci amanan jam'iyya. Yusuf Dingyati to kaji me yasa Eh, shi ofishin shugaban makaddashin shugaban jam'iyyar pdp eh, shi umar iliya damagu bai dakatar da wuke ba wanda har ya haddasa zargin cewa ai ma shugabannin jam'iyyar yan amshin shatan wuke ne duk abin da jam'iyyar ma ta yi yana hannun jam'iyyar apc to da farko ya kamata mu fahimci cewar a zaben da aka yi na tsakanin wuke da atiku na share yana zaben dan takarar shugaban kasa kowa ya san cewa mai girma waziri ya samu kura 371 wiki ya samu ƙuri'a ɗari biyu da talatin bakwai aka zauna aka yi hukunci a kan inda za a fuskanci harkar da jam'iyya za ta yi kan kamfe tun wannan tashin farin aka fara samun saɓani wanda shi ne ya ƙara wargaza duk kyakkyawan dangantaka ta tafiya ta kamfe na jam'iyyar pdp bayan kammala zaɓe jam'iyyar pdp allah ya iko ne bata kafa gwamnati ba maimakon a dawo a sake ainihin waɗannan mutanen da a yau ke tare jijiyoyin wuya bakunan suna kunwa suka yi watsi da jam'iyya suka fita batun harkokin jam'iyya. Eh, lissafa mana ba zan faɗi suna ba zan faɗi ba ah, ban faɗin suna domin ne kana ai akwai da ba saboda dalili shi karan kansa mu ba mu yadda cewar ma shi ma bai san wani abu a ciki domin ai in gaskiya ne a matsayinsa a matsayinsa na ma'aikacin jam'iyya yau in babu jam'iyya ai ba da aiki ah, ko ba haka ba a ah, to in babu jam'iyya akwai PDP saboda haka in gaskiya ne shi ya sani cewar wannan bangaren wike da shugabancin jam'iyya na yanzu shi shi ambassador damago su ne waɗanda suke yan kasuwa dillalai wanda suke dillancin PDP ma APC wannan shi ne gaskiya bayani za ka fara aza laifi ga wazirin Adama mai girma a tiku abakar saboda shi ne jagoran jam'iyya bayan faɗuwa zaɓe kuma shi ne ɗan takarar jam'iyya maimakon ya bar jam'iyya ya ƙyale ta har ta kai wata shida jam'iyyar fili ba ta iya biyan albashi jam'iyyar fili ba ta iya kula da ikanta jam'iyyar fili ba ta iya aiwatar da ayyukanta ya bar jam'iyya a lokacin da aka faɗi zaɓe kamata ya kira kowa a dawo a zauna a san matsalar da ake ciki kuma ina gaya maka wannan damagun da ake zagi wannan damagun da ake eh, cewar ina zuwa waɗanda ke zage shi a cikin jam'iyya wannan damagun shine ya bi atiku ya bi wazirin adama duk inda ya taka kafarsa a cikin kotu har aka yi hukuncin har zuwa kotun koli waɗannan mutane da ke zagin shi suna ina sannan ina son ka sani wani abu malam nasiru da ake kaucewa akwai ire-iren wikenmu da yawa cikin jam'iyyar pdp a jihohi a kuma nan abuja waɗanda suka taka muhimmiyar ruwa rawa wajen haɗuwar pdp a jihohinsu a takarar gwamna ko a takarar sanatoci ko a takarar shugaban ƙasa. To a gaishe kuma malamai to bari mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu rana wace wanda kamar yadda muka ce muku in Allah ya da komai ya tafi daidai muna so mu kawo muku muhawara ne game da babban taron makaranta ko mahardata Qur'ani da aka ce za a yi su dubu sittin a birnin Abuja a cikin wannan wata na Fabrairu nan da muke ciki. me wannan taron yake nufi wa yake ɗaukar nauyin shi ko me ake son me manufarsa ko me ake son a cimma game da shi Wanda yana cikin abubuwan da zamu duba yanzu dai a nan zamu kumban kwana a shirin yau wanda kuma a madadin su baƙin namu Yusuf gyaɗe da Yusuf Musa harɗo tare da shi wanda ya jagoranci muhawara din Nasiru Adamu Hikaya ni Ali Mustapha Sakwata nake muku ban kwana daga Washington ku huta lafiya.